Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu na darasin koyon YouTube. Yawwa, kamar yadda kuka sani a baya mun fara yin bidiyo na darasin koyon YouTube inda muka yi bidiyo akan yadda za a yi creating ɗin Gmail, wanda muka ba da shawarar cewar idan mutum yana da Gmail, so idan zai buɗe youtube channel ya kamata ya yi amfani da sabon gmail sabida abubuwan za su fi tafiya yadda ya kamata to shine muka ce a darasin namu ma bari mu buɗe sabon gmail wanda shine zai zama bidiyo na farko akan wannan darasi namu na koyon youtube so mun buɗe youtube uh, mun buɗe gmail wanda shine bidiyon mu na farko sai kuma yanzu insha Allahu za mu yi bidiyon mu na biyu wanda a wannan bidiyo insha Allahu na yau za mu buɗe YouTube channel da sauran abubuwan da ya kamata sannan kuma duk a inda muka tsaya sai mu bar shi zuwa wani lokaci sai mu ƙara ɗorawa. So kar dai ku manta idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya daure mana subscribing sannan ya taɓa ƙararrawa domin da mun ɗora sabon bidiyo sai ya gani sannan kuma sai a yi mana liking sai kuma a yi sharing ga sauran mutane. So kamar yadda kuke gani daman na gaya muku cewar mutum zai iya yin amfani da browser ta Chrome wanda idan mutum ya buɗe YouTube channel ta cikin browser ya fi zama accurate ko in ce ya fi zama acceptable saboda akwai abubuwan da idan mutum ya shiga direct ta cikin application na YouTube ba zai gansu ba. So amma idan ka shiga ta cikin browser ɗinka ta Chrome ko kuma ta Brave kamar yadda na gaya muku mutum zai ga abubuwa sosai duk wani abu da ya kamata mutum ya saita duka ta cikin browser ɗin nan zai gansu. sabida ta cikin nan shine akwai abubuwa da yawa da YouTube za su baka dama ba kamar ta cikin application ɗin YouTube ba. So da fari damar na ce muku mutum zai iya shiga ta cikin Google wannan ta cikin Google Chrome ɗinsa idan mutum yana da Chrome browser ko kuma ta cikin wannan Brave wato ni ta cikin Brave na shiga saboda na gaya muku a wancan bidiyon cewar ita Google Chrome ɗina akwai akwai account da yawa na Gmail shi isa ta nuna min cewar ba zan iya ƙara wani wannan ɗin ba wato wani Gmail a wani YouTube account akan Gmail ɗin ba saboda suna da yawa shi isa na ce to tunda ita wannan browser wato ta Brave komai da nasu iri ɗaya ne da na ita Chrome to bari mu yi amfani da ita sai mu shiga mu muku wannan wato darasi da ita kuma mun buɗe sabon Gmail wanda muka ce shi wannan Gmail da shi za mu yi amfani idan kuna bibiye da mu su waɗanda suka ga wancan bidiyon za su ga sabon gmail da muka buɗe kuma insha Allah yau da shi wannan gmail za mu ci gaba da amfani inda za mu buɗe sabuwar channel yanzu so da fari idan mutum ya shiga cikin browser tasa so sai ya shiga cikin google saboda ina so na nuna muku abin ne exactly za mu shiga tun daga yadda mutane za su fahimta gashi na a misali dai gashi na mun shigo cikin google so kawai sai mu rubuta wato youtube ɗinmu a nan za mu iya satin na youtube so gashi nan ya fito a farko kawai sai mutum ya taɓa wannan youtube so da mun taɓa youtube zai kara nuna mana kamar haka ga su nan a ƙasa in installing zami in waye zami so wannan na farkon <clears throat> gashi nan shi za mu taɓa inda aka rubuta youtube ɗin nan gashi nan www.youtube.com ko in ce gashi nan http waye waye waye youtube.com so gashi nan mun taba shi so zai bude mana kan youtube direct to idan mutum yana da wani channel din ko in ce wata channel din zai bude mai channel din direct idan kuma ba channel zai bude mai dai kan gmail din da yake akan wayar wanda zai ga sauran videos na youtube so da fara abin da mutum zai yi kawai sai ya taɓa nan wato sama ɗin nan wannan icon ɗin shi za mu taɓa sai mu canza wannan account ɗin so in muka taɓa wannan account ɗin sai mu shiga sai mu sa wannan account ɗin da muka buɗe sabo wato gmail account ɗin da muka buɗe sabo wanda da shi ne za mu yi creating ɗin channel to yanzu shi za mu shiga sai mu shiga cikin nan gurin sai mu adin ɗin wannan account ɗin idan kuma ya fito shi kenan so yanzu gashi nan mun shiga nan gurin management za mu saita so kun ga babu wannan account din so yanzu abin da za mu kawai sai mu taɓa wato wajen add account yawa da muka taɓa gurin add account gashi nan ya nuna mana mu sa wannan account ɗin namu so sai mu shiga sai mu nemo shi idan mun yi sa'a ma za mu iya ganin sa a nan yawa gashi nan wannan shine account ɗin da muka buɗe so gashi nan sai mu taɓa next so bayan mun taɓa next gashi nan zai tambaye mu inda za mu sa password gashi nan shi ma password ɗin ya riga ya fito kawai sai mu ƙara taɓa next so da mun taɓa next wannan sabon gmail ɗin namu da muka buɗe wato zai fito akan wato wato kan youtube ɗin wanda za ku ga icon ɗinsa ya canza ya fita daga wancan so yanzu wannan account ɗin namu shine wanda za mu buɗe YouTube channel akai kai sabida kun gan shi sabo ne za ku ga ba YouTube channel akai kai to yanzu da shi zamu mu yi amfani sai mu buɗe YouTube channel da shi so abin zamu fara yi yanzu za ku ga wannan abin da yake nuna mana wato na kan wato shi ainihin page din yana nuna mana cewar akan waya muka buɗe so akwai abubuwa da yawa waɗanda idan mutum bai saita wato wayarsa ta koma kan desktop ba ba zai gansu ba kamar yadda na gaya muku cewar idan so samu ne daman mutum ma ya yi amfani da kwamfuta ya buɗe wato wato YouTube channel. So idan mutum ma bai da kwamfuta da ita waya akwai inda ake shiga ta cikin settings sai a shiga sai a mai da shi kan desktop wato kan wayan naka ya koma kamar akan kwamfuta kake amfani. Wanda a wancan bidiyon daman na farko shi ma na nuna muku gurin inda na ce ta cikin settings ɗin Chrome wanda za su yi amfani da kuram a sama yake za su gan shi a daidai nan gurin wajen settings a nan sama haka za su gan shi wanda kuma za su yi amfani da ita wannan browser ta Brave browser su kuma za su gan shi a nan ƙasa so amma na san yawanci mutane duk da kuram za su so ko dai ta ina ne sai ka shiga settings ga nan mun shiga settings akwai guri da aka rubuta gashi nan desktop side da ita kuram ɗin da ita wannan ɗin duk iri ɗaya ne za ku ga an rubuta desktop site so gashi nan na taɓa shi yanzu site ɗin namu kun ga yadda ya koma gashi nan ya koma kamar tsarin wato desktop kamar akan kwamfuta muka buɗe shi kan shi wannan wato gmail ɗin so gashi nan sabida network ɗin ne kun ga ya koma tsarin kwamfuta dole zai sha data da yawa so gashi nan bai ƙarasa buɗewa ba saboda yana buƙatar data da yawa shi wannan tsarin yauwa so ga shi nan wannan ne kan fuska da ya buɗe mana yauwa ga shi nan wannan shi ne fuskar da ya buɗe mana ga shi nan sai mu shiga nan gurin ga guri nan da kuke gani a yana ɗan lodin ne so kun ga ya buɗe mana ainihin so bari mu ɗan jira shi dai ya gama network ɗin ya gama wannan so bari mu kulle wannan so da fara da mutum ya shigo nan ya mai da shi ya koma na kan desktop so abin da mutum zai fara yi kawai sai mutum ya taɓa wato wajen account ɗinsa wato ga wani guri nan da aka rubuta s ɗin nan kawai sai mutum ya taɓa shi wato nan gurin mutum zai ga sunansa na jikin wato wannan ɗinsa duk abin da kasa a farkon alfabet na gmail ɗinka shi za ka gani a nan gurin so da yake kun san gmail ɗin namu sman ne wato sman tv so gashi nan ya nuna mana s saboda sman s ne a farko so kowa zai nuna mai alfabet ɗin da ya sa sunansa na farko to kawai sai mutum ya taɓa gurin gashi nan na taɓa shi kamar yadda kuke gani so ga shi nan za ku ga ya kawo mana wani box kamar haka ga shi nan create a channel youtube studio switch account so waɗannan duk abubuwa ne da mutum zai iya shiga so amma mu tun da creating da zamu yi na account to gashi nan a farko nan gurin da aka rubuta wato create a channel so sai mu taɓa nan gurin shine za mu shiga mu creating channel gashi nan mun taɓa create a channel so bayan mun taɓa create a channel idan mutum ya shiga zai ga sunan da ya rubuta akan gmail ɗinsa wato duk abin da ka rubuta akan gmail ɗinka za ka ga sunan to kawai sai ka saita shi sai ka goge shi sai ka rubuta sunan channel ɗin da kake so ka sa wato gashi nan za mu cire wannan sunan sai mu sa sunan channel ɗinmu so yanzu bari mu sa wa sunan wannan channel ɗin darasin koyon YouTube. rayuwa tunda yawwa tunda sunan sunan program ɗin namu darasin koyon YouTube to shine na ce bari mu sa wa ita ma channel ɗin tamu wato suna darasin koyon YouTube so gashi nan a sama za ku ga wannan idan mutum yana so ya canza canza hoto duk da dai akwai gurin da za mu shiga ta ciki so gashi nan inda aka ce upload pic mutum zai iya shiga ya ɗauko hoto ya sa Su yanzu abin da za mu yi kawai bari mu rubuta create channel bari mu taɓa nan gurin gashi nan mun taɓa gurin da aka rubuta create a channel ga gashi nan channel ɗinmu tana creating yawa gashi nan su kamar yadda kuke gani gashi nan dai mun yanzu mun yi creating ɗin youtube channel ga gashi nan har youtube sun fara turo mana da message kun ga za ku ga alamar icon ɗinmu ya canza wato nan gurin kun ga da is ne yana nuna sunan yana nuna icon ɗin wannan ɗinmu Gmail ɗinmu yanzu gashi nan ya dawo ya nuna mana D tunda mun rubuta darasin koyon YouTube kun ga D ce a farko so gashi nan ya nuna mana a network ɗin ne baya ba shi da kyau sosai so gashi nan har yanzu bai ƙarasa buɗewa ba bari mu ɗan jira ya buɗe yawa gashi nan nayi minimizing kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu mun yi creating din channel yanzu sai abin da ya rage mana wato za mu zo mu yi verify na ita wannan channel din so yanzu abin da ya kamata mu yi ga guri nan da aka rubuta ya iya buɗe ne gaba ɗaya ga guri nan da aka rubuta wato customize channel so nan gurin da aka rubuta customize channel shi za mu shiga yanzu sai mu ga abin da ya kamata mu saita a yau wanda gobe insha Allahu sai mu zo mu ci gaba so da muka taɓa customize channel gashi nan zai tambaye mu mu buɗe da application ɗin YouTube ko kuma mu buɗe da ita browser ɗin mu ci gaba da amfani da browser kawai sai mu taɓa na ƙasa wato continue to studio da browser ɗinmu so gashi nan browser ɗinmu za ta tafi direct za ta buɗe mana cikin wajen da za mu yi customizing na ita wannan channel da muka buɗe kamar yadda kuke gani yawa gashi nan ya buɗe mana wajen customize channel inda ya rubuta mana welcome to youtube studio so gashi nan youtube studio has personalized insight the latest news and the insider tips analytic and demo so bari mu taba continue so da muka taba continue gashi nan yawa wannan shine gurin da zamu shiga yanzu zamu mu yi verifying na channel mu saboda verify yana da matuƙar amfani wanda idan mutum daman ya yi creating channel kamar yadda muka yi farko daman zai shiga cikin wannan guri ne wato channel customization yawa da muka shigo cikin channel customization kun ga gashi nan abin da ya nuna mana gashi nan channel customization so waɗannan abubuwan duk za mu zo a hankali a hankali za mu nuna muku yadda za a saita su amma yanzu abin da ya fi muhimmanci shi za mu tafi wato akwai guri da za mu ce can ƙasa in mutum ya scrolling zai ga guri da aka rubuta settings kawai sai mutum ya taɓa shi gashi nan kun gan shi nan alamar settings mun taɓa shi so waɗannan settings ɗin su ne za mu fara yi yanzu wanda idan mutum ya shigo nan zai ga guri da aka rubuta general wato zai ga wato default unit wato wajen payment idan za a fara biyan ka na currency gashi nan payment ɗinmu za mu bar shi kamar yadda ya zo in US dollar sai kuma guri da aka rubuta channels gashi nan na biyu na taɓa shi wanda shi kuma akwai basic akwai advanced akwai features wanda kun ga akwai wannan selecting country sai mutum ya shiga wanda duk lokacin da mutum ya buɗe channel ana so ya fara yin waɗannan settings ɗin wanda su za mu fara yi wato ga shi nan za mu shigo mu yi settings ɗin mu zaɓi country ɗinmu so za mu shigo nan sai mu zaɓi Najeriya so bayan mun zaɓi Najeriya akwai wajen da aka rubuta keywords nan wajen keywords nan inda mutum zai sa wasu word word ne da suke relating da channel ɗinsa so su ma wannan za mu dawo daga baya za mu yi video a kansu wanda za mu shiga kuma advance ɗin nan shi ma advance akwai abubuwa da yawa wanda shima ba yanzu zamu yi shi ba, za zo shi ma wannan. To wannan na ukun zamu tafi yanzu inda aka rubuta wannan kwano features eligibility wanda shi za saita yanzu. Za ku ga akwai standard features wanda ga shi nan ya yi mana tik wato enable. Kun gan shi nan. So videos upload, playlist creation, add collaborators to playlist sannan kuma add videos to existing playlist so wannan gashi nan is already an mana enable ɗinsa sai mu bar shi haka so sai na biyu da aka rubuta limited intermediate features so gashi na intermediate features videos over 15 minute cost wannan custom template live streaming and the channels so sai mu shiga cikin sa shi wannan sai mu verifying din phone number mu. so idan muka yi verifying ɗin namba ɗinmu shine wannan za su yi mana enabling ɗinsa shi ma so yanzu abin da mutum zai fara yi shine sai mutum ya taɓa nan gurin da aka rubuta verify phone number wanda na gaya muku abu ne mai muhimmanci gashi nan na taɓa shi verify phone number wanda yanzu za mu sa phone number ɗinmu za mu verifying so gashi nan already akwai akwai country ɗinmu daman mun yi selecting so nan gurin kawai sai mu rubuta phone number ɗinmu mutum zai iya sa 080 ma kawai kamar yadda kuke gani sai mu sa fan number so da mun sa fan number mun tura wato gmail za su turo mana wato kwad da za mu yi wannan da shi ya zo kawai sai mu sa wannan kwad ɗin a nan gurin sai mu taɓa submit so yanzu kun gani fan number verified so yanzu channel ɗinmu mun yi verifying ɗinta so za ku ga wani wani windo ɗin ne ya yi adin sannan ga wanda muka baro so kawai sai mu kansilin ɗin wannan window ɗin so da mun yi kansilin ɗin wannan window ɗin shikenan kun ga shi ma wannan na biyun ya zama enable sai wannan na ukun inda aka ce advance features wato wannan increase daily video upload and the live streaming shi kuma wannan da kuke gani ya danganta da sa videos mu. duk lokacin da muka fara sa video. kun ga akwai verifying ne da ake yi akwai create more live streaming daily upload more videos daily create more short daily enable live streaming to external link in videos description enable to apply for monetization so shi wannan da kansa zai yi enabling wato eligibility na wannan sai mun fara sa videos to duk lokacin da muka fara sa videos muna ɗorawa akan wannan channel ɗin wannan gurin shi ma zai yi enabling to da yayi enabling shi kenan insha Allahu channel ɗin mu ta zama ba ta da matsala sai kuma sauran saita saita da ya kamata mu yi wanda insha Allahu duk zamu shigo a hankali a hankali zamu mu dinga nuna muku wannan saita saitan sabida yanzu na ga bidiyo ɗin yana son yi tsayi ne kuma in ya tsayi wasu suna ɗan samun wato ɗan damuwa a kai sabida mutane ba sa son wani lokacin su zauna su yi ta kallon abu ɗaya So yanzu a nan za mu dakata da wannan bidiyo sai kuma gobe insha Allahu idan Allah ya kai mu ko kuma wani lokacin in muka ƙara samun lokaci za mu zo mu ci gaba da yi muku bidiyo akan darasin YouTube inda za mu tashi akan again za mu ƙara shigowa cikin wannan customization ɗin kun ga da muka shigo customization akwai abubuwa da yawa waɗannan abubuwan duk za mu nuna muku yadda mutum zai saita su yadda channel ɗinsa za ta zama wato ta yi yadda ya kamata so har ila yau dai muna roƙon ku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu sai ya daure ya mana subscribing sannan ya taɓa mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu sannan kuma na sannan kuma a yi mana likin na wannan bidiyo sannan a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane mun gode